الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادوا وأن اللوكشي من البركة أيو لا هدي شرين دا نما تتركو شرين دا <laughs> to shi kenan shirin da tara kamar yadda muka yi sallah a najeriya ga watan shawwal shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar bai jiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ishirin da uku ga watan takwas hudu ishirin da hudu ga watan takwas shekara ta dubu da goma sha hudu miladiya muna cikin littafin muna ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wato kunce-kuncin jana'iza da kuma bidiyoyinsa wanda babban malami Muhammad Nasiruddin Albani malamin hadisi ya rubuta shi malami kullum wannan yana da yayi wasu abubuwa wanda mafi yawan malamai ba a riga shi a wannan aiki ba yakan ɗauki matsala guda ɗaya masa littafi mai zaman kansa kalubi sauran littattafai za a ga babi ne mai kawai ake sawa a cikin littattafan figi ko littattafan hadisi a kabin da ya shafi jana'iza amma shi sai ya dauke shi ya ba shi littafi mai zaman kansa ya ɗauki sallah ya ba shi littafi mai zaman kansa ya ɗauki sallan salatul kusufi ya ba shi littafi mai zaman kansa ya ɗauki sallan tarawih ya ba shi littafi mai zaman kansa haka za ga sai ya ɗauki mas'ala guda ya ɗauki azumi ya ɗauki hajji haka za ka gani sai masa littafi mai zaman kansa to idan mutum ya haka za ka ga zai bayani akan matsala wanda ba za ka samu a wani littafi ba in ba wannan ba saboda duk abin da ya shafi wannan matsala da ke sauran littattafan a rarrabe zai tattara maka su a wuri guda to abin da ya nan ya yi a kamun jana'iza wato kunce-kunce jana'iza wanda mu yi bayani tun daga jiya ya faro har zuwa bayan mutuwa abin da ya kamata makusantan mamaci su yi da abin da yake wajibin su ne su yi da abin da yake haramun ne su aikata da abin da ya halatta su yi sai kuma ya sa babi wanda kamar yadda ya faɗa ba wanda ya riga shi ya kulla sunan wannan babi kulla babi da wannan suna alamatu husnul khatima wato alamu na kyawun shika ko kuma na mutum ya yi sa'an mutuwa kenan alamominsa mun karanta alama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida za mu tashi alama ta bakwai wato daga cikin alamomi da in mutum ya mutu daga ɗaya daga cikin wa'annan alamun ko kuma irin wannan rashin lafiya zama shine ajalin mutum ko kuma ya mutu ta ɗaya daga cikin wa'annan hanyoyi to ya samu sa'an mutuwa ya dace da shikawa kenan shine a sabi'a na bakwai almautu bidahil batal mutum ciwon ciki ya zama shine ajalinsa shi ma alama ne da mutum ya samu wato kyawun cikawa ana zato ana fatan masa insha Allah zai haɗu da ubangijinsa cikin wato alhairi zai kuma samu wato abinda duk wani wanda ake kiransa ya isa a wato haɗuwa da Allah zai samu Wafihi fihi hadithani mai littafi akwai hadisai guda biyu da suka yi bayani akan wannan hadisi na ɗaya hadisin da imam muslim ya ruwaito wanda ya gabata a matsala ta biyar umamma ta fi fahuwa shahidu, duk wanda ya zama ajalinsa ciwon ciki ne to shi kansa shahidi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗa imam muslim ya wannan hadisi ya gabata a matsala ta biyar حديثي نبي أن عبد الله بن يسار قال daga sahabi da ake عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن أرفطة وذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يستهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره فقال الآخر بلى وفي رواية صدقت وأن حديثي لك عبد الله بن يسار yake fadi ya kasance yana zaune shi da Sulaiman Musa da mutumin da ake kira Sulaiman bin Surat da Khalid bin Urfuta dukkansu su uku fa zakaru anna rajulan tuwfiya sai aka zo aka gaya musu ko kuma suka ambata wani mutum ya risu mata bi batanihi ya risu saboda ciwon ciki fa idza huma sai su biyu din nan Sulaiman bin Surad da kuma Khalid bin Urfuta dukkansu yashtahiyani an yakuna shuhada a jinazatihi suna fata suna sha'awa su halarci jana'izar wannan bawan Allah da ya rasu fa qala ahaduhuma lil sai ke gaya ma dayan alam yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin annabi bai fada bane man yaqtuluhu batanuhu falan yu'adhab fi qabri wanda duk ya zama wato ajalinsa ciwon ciki ne ba za a azabta shi a gabarinsa ba fa qala al sai ce bala haka ne wa fi a wata riwaya sadakta kai gaskiya bi ma'ana annabi ya faɗa. kenan wanda ya zama ajalinsa ciwon ciki ne shi ma shahidi ne kuma Allah zai kare shi daga azaban kabari shi ma kamar yadda ya zo a wannan hadisi imamun nasa'i da tirmizi su kwalata wannan hadisi da ibn hibban da kuma at da ahmad wannan ita ce matsala wato alaman kyawun cikawa na bukwai na takwas da ta tara almautu bil gharaqi wal mutumin da ya mutu a ruwa ya zama wato ya nutse a ruwa da kuma ko gini ya fada masa sai ya haɗe su a guda a wuri guda saboda hadisi ne ya zo da a wa'annan matsalolin guda biyu su je sallallahu alaihi wasallam ash-shuhada khamsatun waɗanda suka yi shahada mutum biyar ne al-mat'unu wanda ya mutu a annoba kamar yadda mu yi bayani al-mat'un a satin da wuce wal mabtunu da wanda ya zama ajalinsa ciwon ciki shine wannan hadisin da muka gabatar kenan wal gharaqu da wanda ya mutu a ruwa ya zama ruwa ne shine ajalinsa wal hadamu da wanda kuma gini ya rushe masa shi ma ko girgizan kasa ko iska aka yi aka yi ruwa sai a ruwa ya tura gidansa daga ciki sai ya zama shine ajalinsa wa sahibul hadam shine wannan kenan wa shahidu fi sabilillah da kuma wanda yayi shahada wajen ɗaukaka kalman Allah kenan duka sai aka hada dukkan su shahidai ne na ɗaya wanda ya mutu a annoba wanda ciwon ciki ya zama ajalinsa wanda ya nutse a ruwa ya mutu wanda gini ya fada masa wanda ya shahada da ɗaukaka kalman Allah wannan su ne shahidai wannan hadisi Imam Buhari da Muslim da Tirmizi da Ahmad suka rawaito daga Abu Huraira na goma al'ashiratu kenan mautul mar'ati fi nifasiha bi sababi waladiha li hadithi ubadata bin samit shine mace ta mutu saboda dalilin haihuwa wajen haihuwanta ya zama shine dalilin mutuwanta shima ma sallallahu alaihi shahada ne saboda hadisi wanda ubada bin samit bin samit radiyallahu anhu ya ruwaito ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ada abdullahi bin rawaha annabi ya je gaida abdullahi dan rawaha qala fa ma tahawwaza lahu an firashi annabi bai guce ba yana zuwa ya je gaida shi yana nan akan inda yake kusa da kansa da ya masa addu'a bai guce daga wannan wurin ba sai ke fadi ya tadari man shuhada ummati ko kun san wadanda suke shahidai al ummata Al-Kalu sai suke cewa qatalul muslimi shahadatun a kashe musulmi a yaƙi shahada ne mu abin da muka sani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi inna shuhada ummati idan la qalilun lallai ko in haka ne waɗanda suka yi shahada al'umma na yan kaɗan ne saboda kenan a yanzu babu shahidi kenan a wannan zamanin da muke ciki ko saboda ba maganar yaƙi fi sabilillahi a wannan da su suke magana da suke tafiya da bisa jagorancin annabi sallallahu alaihi wasallama a tutan musulunci to to kenan yan kadan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi qatalul muslimi shahadatun musulmi a kashe shi a fagen fama shahada ne wa ta'un shahadatun annoba shahada ne والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة wato mace wanda za ta mutu saboda dalilin haifuwa don ɗanta ita ma shahadatun shahada ne ya jurruha waladuha bi sararihi ilal janna ɗanta zai dinga janta da cibiya a nan kasan mahaifa yana daga cibin jariri ko zuwa mace to zai dinga janta har zuwa aljanna in ta mutu da dalilin wannan haihuwa kamar yadda hadisi yazo da Imam Ahmad da Darami da Dayalisi suka rawaito hadisi mai littafin cewa isnaduhu sahihun isnadi wannan hadisi isnadi ne ingantacce mana hadisi ne da ya inganta a bangaren malaman hadisi cewa fil musnad akwai ma a cikin walahu fil musnad akwai a musnad na imam muhammad da tarikh ibn asakir akwai turqun ukhra hanyoyi daban-daban na wannan hadisi wa fil babi an sufan bin umayya inda darimi wan nasa'i wa ahmad akwai kuma hadisi da yazo daga sufan dan umayya a wurin darimi da imam nasa'i da imam ahmad da kuma uqbat bin amir inda nasa'i kuma inda al-bukhari fi tarikh qadiyatul gharaqi wanda ya kawo daga cikin waɗanda suka yi shahada har waɗanda ya nutse a ruwa wa rashid bin hubaysh inda ahmad wa rijaluhu thiqatun duka waɗanda suka rawaito hadisi mutane ne amintattu wanda hadisin su yakan zama a daraja ta zama akan hadisi ne sahihi na gaba shine alhadiyata ashara ko alhadiyatu ashara na goma wa thaniyatu ashara da kuma na goma sha biyu na sha ɗaya da sha biyu almautu bil haraki wa zatil janabi wato mutum ya mutu a gobara kuma sali yana cikin gida sai gidansa ya kama da gobara sai zama ne ajalin wato sanadin mutuwarsa ko kuma wa zatil janabi da gimbon ciki ko kuma kurji ne zatul janan malamai sun ce wani kurji ne da yake fitowa a cikin mutum sai ya fashe ya fashe da gyar mutum ya rayu mu iya kiran shi walsa eh me kenan da hausa ko gimbin ciki kawai ake kiransa ciwon don eh na'am gimbin ciki ko to shi ma in ya zama shine dalilin mutuwan mutum shi ma shahada ne wa fihi na kai hadisai da yawa asharuha an Jabir bin Atiq marfu'an hadisin Jabir dan Atiq marfu'an sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu anan ash-shuhada sab'atu a cikin ya faɗi biyar nan kuma sai aka tsara biyu sai ce mutum bakwai ne siwal qatali fi sabilillah banda kisa wanda aka kashe shi don ɗaukar kalman Allah banda wannan ma akwai wasu kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al shahidun wanda ya zama ya mutu a annoba da ta fada magari shahidi ne wal gharaqu shahidun wanda ya nutse a ruwa shahidi ne Wasahibu Zafil janbi shahidun wanda gembon ciki ya zama ajalinsa shi ma shahidi ne wal maftunu shahidun wanda ciwon ciki ya kashe shi ma shahidi ne wal shahidun wanda ya mutu a gobara shahidi ne wallazi ya mutu ta hatal hadami shahidun wanda ya mutu a gargashin gini gini ya rushe masa ya risu shi ma shahidi ne wal mar'atu tamutu bi jum'in shahidatun haka mace da ta mutu a dalilin haifuwa ita ma ta yi shahada <coughs> wannan su ne mutane da annabi sallallahu alaihi <coughs> ya lissafo su a nan mutum guda bakwai wanda su ma mutuwansu in suka mutu ta wannan yanayin wato su yi kyawun shikawa ana musu fatan alkhairi kuma ana kyautata zato su yi sa'a duk abubuwan da suka yi wannan mutuwan zai zama shi ne kafaran abin da suka yi mutu ya samu ɗaya daga cikin wayannan imam malik <clears throat> da abu dawuda da nasa'i da ibnu maja da ibnu hibban da hakim da ahmad suka rawaito wannan hadisi imam hakim yake fadi sahihul isnad isnadin sa ingantacce ne wa wafaqahu dhahabi imam dhahabi ce eh, haka yake walasta shakku fi sihhati matanihi sai ce shi bana shakka kan matani wannan hadisin ingantacce ne li'an قدم أكثرها yawa يواسون قباتا رواه الطبرا روى الطبراني من حديث ربيع الأنصاري مرفوعا به نهوا نحوه دون ذكر الهدم أو أن حديثنا شي ربيع بند أنبتهم أبن شافي الهدم وتنزي و أبن متوى أدركشين جيني akwai a hadisi kuma daga wanda munziri ke faɗi wanda imamul haithami shi ma ya bi abin da munziri ya faɗa shi ma hadisin ana kafa hujja da shi ingantacce ne imam ahmad ma ruwaito daga uqbat bin amir bilafzin almayyitu min zatil janbi shahidun wanda ya mutu da gembun ciki shi ma ya yi mutuwan shahada wanda hadisan da yawa sun gabata a wannan na goma sha uku daga cikin alamun kyawun cikawa almautu bida isalli ta'ussal malamai sun kira shi shine ciwon tb kenan shine tuberculosis shine da'ussalli kenan shi ma kansa ya zama shine ajalin mutum shi ma yayi mutuwan shahada yana daga cikin alamatu husnul fatima irin wa'annan rashin lafiya li qaulihi sallallahu alaihi wasallama القتل في سبيل الله شهادة والنفساء شهادة والحرق شهادة والغرق شهادة wasillu shahadatun wal shahadatun waɗannan mutum guda shida ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa wanda aka kashe don ɗaukar kalman Allah shahidi ne mace da zama dalilin haihuwa ta mutu ita ma ta yi shahada wanda ya kone ya zama wuta ita ce dalilin mutuwansa ya yi shahada wanda ya nutse a ruwa ya yi shahada wanda ya zama wannan ciwon tibi ko Shi ne dalilin mutuwansa shi ma yi shahada sannan wanda ciwon ciki ya kashe shi ma ya yi shahada wannan hadisi a ah, imamu tabarani ya ruwaito shi a cikin ausat an salman وفيه مندل بن علي وفيه كلام كثير وقد وثق امام ناصر الدين الباني ce akwai daga cikinsu akwai mutumin da ake kira mandalu bin Aliyun. ce akwai maganganun malaman hadisi da yawa a kansa sai dai wasu sun wato inganta sun ce mutumin kirki ne za ya karɓan hadisinsa sai dai ce anan qultu lakin yashhadu lahu hadithu rashid bin hubaysh allazi sabaqat al-isharatu ilayhi sai dai akwai hadisi na Rashid bin Hubaishin wanda mun yi bayani a kansa a baya yana zama wato yana mara ma wannan hadisi baya ya zama ko da isnadi wannan hadisin bai inganta ba abinda hadisin ya kunsa mataninsa ya inganta sausu hadisai shikenan dama malamai suna da malaman hadisi suna da wannan in suka samu hadisi ya biyo awwa ne awwa aka faɗi gundarin hadisi shikenan a nan akwai matsala a wa'annan mutanen da aka ambata sai ya biyo ta wata hanya kuma wanda anan babu matsala to sai ya amfani da wannan ba saboda wannan hanyar da ya biyo ba saboda wancan sai ce ya samu shahid ko mutabi ya zama yanzu ba isnadi muka yi amfani da shi ba matanin kawai ya inganta ta wani isnadi daban to abin da yake nuni akan anan kenan na goma sha hudu daga cikin da yake zama wato alamu ne na kyawun cikawa ko kuma mutum ya samu shahada الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه mutumin da ya mutu domin tunkure wato kare dukiyansa wanda wani ya zo ya yi nufin ta'addanci akan dukiyansa dan fashi ko barawo ko wani abu ya zo yana so ya kwace ma mutum dukiya to kada mutum ya kwanta ya bashi dukiyansa ya tsaya ya kare wannan dukiya yana daga cikin abubuwa da ake karewa guda biyar akwai addini akwai jini akwai rai akwai mutunci akwai kuma hankali ana kiransu ad-daruriyatul khamsa sune security duk inda mutum zai zauna in ba a kare masa wayannan abubuwa zama ba zai taɓa yiwuwa ba al aƙalu ko ad-dinu wal mal wal aqal wad dam wal irb wayannan abu guda biyar kare su wajibi ne a kowane wuri duk inda mutum zai zauna wani abubuwa ba za a kare masa su ba to zamansa ba zai yiwu ba to kuma an ba mutum dama ya kare waɗannan abubuwan gare shi har zuwa mutuwa shi yasa ake zuwa jihadi haya yaki saboda kare ne addini to haka kare kuma mutunci ko iyalin mutum ko kuma dukiyansa shi ma ɗaya ne to idan mutum ya mutu ta wannan hanya barayi suka tare shi a hanya misali suka ce kawo duka ya ce ba zan kawo ba suka kawo duka shi ma ya kawo har ya mutu a wannan lokacin to ya yi shahada ko kuma suka same shi a gida daga zuwa kawai suka ce kawo duka ya ce ba zai kawo suka harbe shi ya yi shahada ko ya wani irin haka wa fihi hadisu na kai hadisai da yawa da suka yi nuni akan haka hadisi na daya annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi a cikin hadisi da imam buhari da muslim da abu da suka rawaito man qutila duna malihi wa fi riwayatin man urida maluhu bi ghairi haqqin fa fa qutila fa shahidun ya wanda aka kace domin kare dukiyansa a farko kenan a riwaya ta biyu wanda wani ya nufi kwace dukiyansa ba tare da haƙƙi ba faƙatala sai yaƙi domin kare dukiyan faƙutila sai aka kashe shi ta wannan dalili to ya zama shahidi kenan imam buhari imam muslim abu dauda nasa'i tirmizi ibn maja ahmad dukkan su surwaito wannan hadisi daga abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu sai ibn maja kawai shi ya ruwaito shi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ما لتاك كيف في الباب عن سعيد بن زيد وياتي في الخامسة عشر في الخامسة عشرة ce a ah, wannan babin akwai hadisin da ya zo daga sa'id dan zaid <coughs> ɗaya daga cikin asharatul bashari na biljanna hadisi zai zo a matsala ta goma sha biyar hadisi na biyu an abi huraira radiyallahu anhu qala hadisi da ke nuni cewa in mutum aka kashe shi domin kare dukiya shi ma kansa shahada ne جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ونمت يا زو سامي النبي صلى الله عليه وسلم سيكي فدي يا رسول الله ya manzon Allah a ra'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali ka bani labari idan wani mutum ya zo yana so ya kwace dukiyana qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam fala tuti'hi fala tuti'hu malaka ko fala tuti'hi malaka kada ka bashi dukiyanka a ra'aita in qatalani annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yaƙe ni fa qala sai annabi sai qatilhu kai ma ka yaƙe shi قال أرأيت إن قتلني النبي صلى الله عليه وسلم سيكي متوي كتابا إذا يكشني فيا رسول الله قال فأنت شهيد كاي شهادة قال أرأيت إن قتلته إني كما نسام غلبا أكان سنكشي شفا قال هو في النار لوتني شكينا ko ya kashe mutum mutum ya samu shahada ko kuma a kashe shi an kashe dan wuta ka samu lada ka yi yaƙi duna malika kenan to kaga shi ma kansa shahada ne imam muslim da imam nasa'i da ahmad suka roito wannan hadisi amma kaga mutane yanzu abubuwa sun canza da yawa da an gaba barayi kafin masu zo mutane sun dade a kwance a ƙasa <laughs> wata rana wasu mutane sun yi tafiya ne a bus da mata da yawa ita nan a hanya sai aka tare su ana zuwa kace kwanta kowa ya kwanta maza da mata gaba daya aka gama shikenan barayi suka tafi suka basu aka ce to a shiga sai wani yana cewa a bari mata ai maza su fara shiga ba za a kuna mana maji wata ta ce ai ba ba namiji yanzu kam dukkan mu maza ne to daga kowa ya shiga kawai <laughs> dukkan su da an ce kwanta kwa rufta a kasa shikenan ina namiji kuma sai ta ce ba namiji kawai kowa ya zo mu shiga <laughs> wanda ya nuna menene jaruntaka kuta a wannan wurin da kowa ya zama mace ya kamata a yi kokari dai Allahu alamu amma mutane ba sa iyawa saboda yanayin yadda ake tsoro da sauransu amma ko wani mutum da na sani shi da suka tare shi sun yi sun yi kwanta kwantawa wallahi shi sai ne suka shi amma zai kwanta ba aka yi da kokowa da shi suka sare shi da adda ke kuma kuma suka jale shi da masu yi masa komai ba kaga ran ban kare ba ran in bai kare ba tawa ma kan nafsi an ta muta illa bi idhnillah na san mutumin sosai sosai mutumi na ne ma ce ba zai kwanta ba wallahi in dai ku ne ba zan taba kwanciya ba suka je kwanta mutane suna kai mahaukaci ne kwanta je wallahi ba zan kwanta ba mutum kamar ne kwantar da ni ce dukiya na kaman abun nan akuya wane mutum ce ba zai iya ba ya kwanta ba dan uwansa to haka aka yi kuma suka jale to za a kaga ransa da saura inda sun kashe jan ya yi shahada inda yana ya sawa irin biyu irinsa suna da makami ko adda za su kore su wallahi so mutane a dan kokar <laughs> ta samu shahada <laughs> kada kwanta daga jin akwai yan fashi a dan abin nan na'am <laughs> na'am na'am kona su so irin waɗannan Allahu alamu ko za su shiga wannan kila ai laifi suka yi aka gona su ko bai kamata a gona su ba dai amma ana ana ke nufi gobara irin na gida shine ake magana a nan mutum a gobara gidansa ta yi gobara ko ofis dinsa ko wani abu eh, ko motarsa irin wannan in ya zama shi ne dalilin mutuwansa amma idan har mutane ne suka taru suka kona shi Allah alam ko zai shiga ko ba zai shiga wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa ba na'am wa alaikum assalam kaman dan juma'a eh, mun yi wannan a satin da ya gabata shine ina gani na farko ma mautu yawmul ce aw lailatuhu mutuwa yinin juma'a ko kuma daren juma'a da shine na daya daga cikin wannan abubuwa muna na goma sha hudu yanzu ko to na daya shine wannan mun ce kuma daga yaushe ne yinin juma'a yake fadawa mun ce daga fitowar alfijiri har zuwa faduwar rana <coughs> ai daga faduwar rana kai na ranar alhamis har zuwa fitowar alfijiri ai gobe har zuwa fitowar alfijirin gobe daren juma'a daren juma'a ne misali daga yau yanzu rana ta fadi mun shiga daren litinin to wanda ya mutu a wannan dare ya mutu daren litinin haka har fitowar alfijiri har zuwa faduwar ranar gobe daga nan an gama da yinin litinin an shiga talata an gane na'am to mutuwa da daren juma'a ko kuma a yinin juma'a duk ɗaya ne to na'am hadisi na uku da yake nuni akan mutum da ya mutu wajen tunkuɗe wato kare dukiyarsa shahidi ne hadisin muharik radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يأتيني فيريد mali. <coughs> ke mutum da ya zo wuri na yana so kwace dukiya na ya rasulullah qala zakkirhu billah nabi sallallahu alaihi wasallam kai masa wa'azi ka tunatar da shi Allah qala fa in lam yadhakkar idan bai tunatu ba fa ba mumini bane don fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wani da yake gaya mun da yan fashe suka ci gwai sai ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi sai karanta gaba ce ko ba ma inna lillahi ba na manta kalman da ya faɗa cewa ba ma ina ka faɗi ko meye ne ma ya nuna shi Allah ma bai sai masa komai ba shi dan fashi ce da suka fito suka abin nan ɗinsa to kaga irin wannan ba wani wa'azi da zai je to amma mai ji wa'azi sai a masa wa'azi ba Allah ka ji tsoron Allah haƙƙi ne nawa kake so ka kwashe Allah kuma zai tambaye ka kan wannan haƙƙi ka sani haramun ne sata daga ubangijinmu ka nemi na kanka haka haka yi shikenan sai abin nan akwai wani da na ji ana abin nan wata mata wai barayi sun zo wurin ta sata sai ta same ta tana <coughs> sallah ta same ta tana sallah to sai suka jira ta gama sallah tukuna <coughs> kafin ta gama sallah ɗayan da su kishiyin barayi sai tunani ya zo masa mun zo sata baiwar Allah a yin nan dire yanzu tana ibada sai ya kira su kawai ce su zo su tafi su ta saboda ba su san <laughs> abin da zai faru da su ya roƙi Allah irin wannan da yake ganawa da ubangijinsa irin wannan yanayin to kwace masa haƙƙi akwai wahala to kaga wannan ya wasu tun kafin ma a masa wa'azi to irin su za su iya wa'astuwa wani malam ibrahim muna tare da shi nan yana yin wa'azi ya da tsakanin juma'a da abin yana zuwa shi ke karanta tambayoyi a lokacin tafsiri maman shi yan fashi suka kashe ta a hanyar su zuwa lagos shekara kusan eh a hanyar birnin gwari da suka zo kawai motar ma kafin da sai suka yi harbi ita sai suka fasa mata kwakwalwa sai ke gaya mana sai ke gaya musu kun kashe mun mama cewa kai wannan ya dama ba mu kuɗi kawai kawo kuɗi wallahi su barayi suke gaya musu wai shi ne maman shi ta dame shi sun kashe dai da kun kashe mun mama shi kai ne wannan ya dama ba mu kuɗi kawai rubu goma a jakansa haka suka bashe suka tafi ce kai ne ka ta dame ka mu ba wannan ba ne kisan mutu ya dame mu ba wallahi haka ya gaya mana shi ma sun ji masa ciwa wannan lokacin to Allah ya tsare irin wannan kaga wannan ba ba ba maganan tunatuwa a wannan to mutum ya masa wa'azi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tam'a mutum yake faɗi to idan bai tunatu ba ba kai masa wa'azi bai wa'astu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasta'in alaihi man haulaka minal muslimina sai ka nemi taimako a kansa daga mutane da suke kusa da Imana ka nemi agaji da mutanen da suke makwabta kenan qala fa in yakun hauli ahadun minal muslimina idan ni kadai ne kuma ba kowa fa qala fasta'in alaihi sultan ka nemi hukuma ka buga ma yan sanda misali kenan qala fa inna as-sultan idan hukuma ta yi nisa ni daga gare ni fa wa ajjala alayya kuma ya gaggauto mun yazo zai buge ni ko zai abin nan harbe ni qala qatil duna malika hatta takuna min ash-shuhada min shuhada'i al-akhirah annabi ce kai yaki domin kare dukiyanka har ka zama cikin shahidai na lahira bimana kada ka bari aw tamna malaka ko kuma ka samu rinjaya kansa ka hana dukiyanka annabi sallallahu alaihi wasallam umurni ne yake bashi abin da zai yi farko bai masa wa'azi ko in bai wa'astu ba a nemi taimako da yan uwa in ba kowa a nemi taimako da hukuma in ba hukuma daga nan sai a yi mai a nemi taimako a wurin Allah sai a yaƙe shi ko ka zama shahidi ko kuma ka kare dukiyanka cikin biyu a samu ɗaya imamun nasa'i da ahmad su karaito wannan hadisi ashara ashara wa sati alhamisatu matsala ta goma sha shida da sha biyar. al fi sabili difa'i an dini wan nafsi mutuwa domin kare addini ko kuma kare rai shi ma shahada ne wa fihi hadithani akwai hadisai guda biyu akan wannan hadisin farko man qutila duna malihi fa huwa shahidun ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن shahidun دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد hadisin farko kenan wanda aka kashe domin kare dukiya shahidi ne wanda aka kashe don kare iyalansa shahidi ne wanda aka kashe don kare addininsa shahidi ne wanda aka kashe don kare jininsa kare mutuncinsa shahidi ne waɗannan su abubuwan da na ambata su a ɗazu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake wanda malamai suke kiransu abbaruriyatu alhamsa wanda su ne rayuwa na mutum na yau da kullum kuma Allah madaukakin sarki za ga wani abubuwa duka ya ce a tsare su duk wanda ya aikata ɗaya daga ciki akwai hukunci wanda mutum ya sha abin da zai tafiya mara da hankali akwai haddi iya taɓa jinin wani akwai haddi in kashe wani akwai haddi iya ɗauke dukiyar wani akwai haddi iya ci mutunci wani akwai haddi haka iya nemi ya hana ka bauta ma ubangijinka ka yadda za ka yi ka bauta ma ubangiji wanda ya tsare maka kofan addini to nan babu dole ne ko shi ya mutu ko kai ka mutu cikin biyu a samu daya tunda ubangiji ya lice ka ga abin da zaka shi kuma yana so ya hana ka abin da ubangijin kai she kai to sai ai a kare addini domin ai addini na'am wannan shine abin da wannan hadisi ke nuni kenan hadisi na biyu man qutila duna mazlamatihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi da zalunci shine ma'anansa kenan duna mazlamatihi wani yazo zai zalunce ka ta addininka ko mutuncinka ko jininka ko iyalanka ko dukiyanka sai mutu ya mutu a wannan shi ma shahidi ne anan <coughs> Allahu akbar a wannan hadisai guda biyu kenan wanda imamu Nasa'i ya roito shi daga Suwaid bin Muqarrin da Ahmad daga hadisi Abdullahi dan Abbas suka roito wannan hadisi <clears throat> a matsala ta sha takwas alamun mutuwa na wato mutuwan alhairi na sha takwas almautu murabidan fi sabilillah mutum da ya mutu wajen kare musulmai bimana wuraren da ake tunani kafirai za su shigo su shiga gari su yaki gari saboda addini ka je a kai ka wannan wurin ka tsare wannan boda to a nan wurin sai mutu ya mutu ko ya mutu saboda su masu zuwa din ko kuma a nan wurin ya samu ajalinsa to nan ma ya yi mutuwan shahada ya yi sa'an wato cikawa wa nazkuru hadisai ne kai hadisai biyu ribatu yawmin wa lailatin khairun min siyami shaharin wa qiyami annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi mutum yayi zaman dako na yini daya ko na dire ɗaya ya fi mutum ya yi azumi wata ɗaya kuma ya tsaya wannan azumi bi ma'ana ya yi azumi da rana da dire kuma ya yi kiyamun laili kamar yadda ake yin hajjur kenan ya fi haka mutum ya yi zaman dako na kwana ɗaya ko na yini ɗaya zaman dako ne shine wanda mutum inda aka san kafirai za su shiga ta kofar a je a sa wasu su yi gadi wannan kofar don kada mutane su shiga cutar da musulmai shine Allah ke fadi ya ayyuhal ladzina amanu Subiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun shine wannan zaman dako ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum yayi sallah misali yanzu mu yi sallan magariba mutum ya zauna yana jiran isha'i to za a bashi ladan mai zaman dako dinnan nan fadhalikumur ribadu fadhalikum ribadu fadhalikum ribadu sai da annabi ya faɗi wannan so uku shi wannan ne kaman zaman dako ne wanda yake kaman zaman dako kaman zama inda za a zo a cutar da musulmai ka toshe wannan hanya haka ladin da za a baka na'am ah, <clears throat> imam muslim da sai da tirmizi da hakim su wannan hadisi ko na'am wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu annabi sallallahu alaihi wasallam idan mu yato ya mutu a irin wannan yanayin to duk wani aikin da da yake yi ba za a yanke ba shi lada ba da ya saba yana yin azumin litinin da alhamis ya saba da daddare yana tashi yayi sallah ya saba kowane wata yana yin sadaka kowane juma yana yin sadaka shikenan sai mutu a irin wannan yanayin to aikin da ya saba yi na yau da kullum ladan shi ba zai yanke ba za a dinga bashi wannan ladan wa ujri alaihi rizquhu za kuma dinga bashi arzikinsa wa umina alfattar kuma za a kare shi daga azaban kabari an gane mutu ya mutu a irin wannan yanayin a wata riwaya wa buisa yawmal qiyamati shahidan sai ya tare <coughs> a ranar kiyama shahidi hadisi na biyu kullu mayyitin yuktamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah hadisi na biyu shine duk wani mamaci da ya mutu to an kulle account din ladansa da zai dinga samu sai wanda ya mutu a irin wannan hanyar shi ba za a kulle wannan account ɗinsa ba kullum zai dinga samun alat yana cikin kabari ya mutu murabitan fi sabilillah duk ayyukan da yake yi da lokacin sallah na yi in shine farkon zuwa masallaci zai dinga samun lada litinin na zagayowa in yana yin azumi za a ba shi ladan kamar yayi ba za a yanke ladansa shi ba ya mutu murabita in ji annabi sallallahu alaihi wasallama fa innahu yunammi lahu ko yunamma lahu amaluhu za a dinga ƙara ayyukansa ila yawmil qiyama har zuwa ranar kiyama wa ya'manu fitnatal qabri kuma zai aminta daga fitinan qabari na ƙarshe na sha takwas almautu ala amalin salihin da ƙaunihi sallallahu alaihi wasallama mutum yana yin aiki na gari ya kuma samu cikawansa a wannan aikin shi kuma shi ma su cewa ne ya isa'a don me ake kula da shi alkhawatim shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum zai ta aiki aiki irin mutanen aljanna irin yan aljanna sai gab da mutuwa sai shanza, canza sai irin aikin ya wuta sai ya mutu shikenan sai shige cige wutan yayi ta aiki irin aikin yan wuta aikin aikin wuta sai gabda zai mutu ba abin da ya rike sai zira'i shikenan dama rubuta sai aikin irin yanki aljanna sai mutu sai shiga aljanna to farko abin da ake kula akan me mutu ya mutu akai alkhawatim kenan to idan mutu ya mutu akan aiki nagari kaman yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi man qala la ilaha illallah hadisi wanda akan wannan kenan ibtiga wajhillahi kutima lahu biha dakhala janna duk wanda ya faɗi la ilaha illallah yana neman yarda Allah da wannan la ilaha illallah kuma ya cika akan wannan kalman to dakhala janna zai shiga aljanna wa man sama yawman ibtiga a lahi wanda ya azumi yini daya don neman yardan Allah khutima lahu biha dakhala janna sai ya mutu da wannan azumin shi ma janna aljanna wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtiga a wajhin lahi khutima lahu dakhala aljanna yayi sadaka don neman yardan Allah sai mutu daga wannan sai zama shine ma zai shiga aljanna shi ma imam ahmad ya rawaito wannan hadisi daga huzaifa radiyallahu anhu a mai littafi anan ya kawo tanbihi anan alayi guda daya wanda shine na karshe shi tanbihun sace ce al-buhari fi sahihi imam al-buhari ya bulla babi a littafin sa sahih al-buhari eh za a zo a yi shi a nan gaba a cikin karatu na sahih buhari suke babun la yaqulu fulanun shahidun ba mai cewa fa wani shahidi ne inji imamul buhari an gane sai dai muna fatawa ne ya zama shahidi sanin shahidi sai wa sai Allah sun ce ya yi mutuwan mu muna gani Eh, yanayin yadda muke gani shahidi amma mu yanke akan cewa shahidi dan aljanna wannan ba mai sanin wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru wani mutum ana cikin yaƙi sabbai suka ga irin irin yadda yake yi a gaban a yaƙi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suna yabon sa a gaban annabi kai aljanna yayi daɗi ga wani dubi yadda yake fille kawunan kafirai dubi yadda yake yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu dan wuta ne kuwa sabi da ya faɗa wannan abun ya a ah, ya bashi mamaki ta yaya irin wannan mutumin sai dinga monitoring din mutumin ya dinga bin sa ya dinga bin sa yana gani can da aka ji masa rauni dan kadan sai gaba zai yakuri ba sai ya sa kaifin takobin sa kawai sai ya kwanta ya yanke kansa shikenan sai ya dawo ce annabi kayi gaskiya ga abin da ya faru da mutumin nan kaga me ake nufi a nan a yaƙi ne amma kuma ba don Allah yake yaƙi ba to shi kansa sanin shahidi in na gaske sai Allah amma dai wannan alamu ne sai ce akwai alama yayi kyawun cika ba shi wa ne dan aljanna ne kowa ne dan wuta ne ba a yanke wannan cikin littafin da muke ake da Muhammad Baba akwai babi da aka gulla akan haka wannan mas'ala ba baya halatta musulmi ya ce yanke cewa wani dan aljanna ne in banda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yan aljanna ne baya halatta musulmi ya yanke cewa wani dan wuta ne wani ya ta faɗi haka ce wallahi tallahi kai dan wuta ne Allah ce wa yake yake mun ciccigi a ayyuka na ce to shi na bashi aljanna kai kuma ka zama dan wuta man zallazi ya ta'alla ya ta'alla alayya wa yake mun ciccigi a aiki kana ce wani dan wuta har kana rantsuwa ce to shi na bata ayyukan ka kai shi kuma na abin nan dinsa saboda haka baya musulmi baya yankewa ko yanayin da kake gani mutum muna kyautata zato mutumin kirki ne zai samu alkhairi muna kyautata zato in ya mutu a haka gaskiya akwai matsala amma ce dan wuta ne babu ba na mutum bane shine buhari kulla wannan babi ba a cewa wani shahidin kace shahidi kana nufin dan aljanna kenan to sai ka ce muna kyautata zato shahidi insha Allah sai ka nemi wannan shine mai littafi ke ce amma fa hada mimma yatasahalu fi kathirun min nasi da yawa mutane suna yin wato sahulanci a cikin wannan idan kana bin kafafen yada labarai abubuwan da ke faruwa irin su siriya irin su masar irin masu fitowa su zanga-zanga ga uh, shugabanni ya kashe sai ce shahidi wane shahidi wane shahidi wane a irin wani abubuwan da Allah ya hana kada a yi sun fito su yi an kashe su wannan hanya amma kuma ana shiga shahidai ne ko ba haka ba haka ana rubuta a kaburburan su shahidi wane ya mutu rana kaza ga watan kaza shahidi wane wai ga musu shahidi wane ne ta wannan hanya ake samun shahada a fito ai zanga-zanga ma shugaba shine shahada kafirci ne wannan ba kyau ga addinin musulunci a fiye ma shugaba tawaye ko da ba ba musulmi musulmi ne ko ba haka ba da aka yi tawaye mai aka samu azimin tarihi duk kasan da su aka yi mata tawaye libya akwai zaman lafiya me fi tunisia akwai ah, ah, yaman akwai masara akwai bai taba yiwuwa abadan shekul islam yake faɗi a lokacin da ya rubuta littafin sai ce tun da na aka san tarihi a duniya ba wanda suka taba yi ma shugaba tawa ya samu nasara har abada har zamani na yanzu kuma har yanzu haka yake har abada sunna ne na Allah madaukin sarki saboda ka ta inda abin da Allah ya hana kuma an yi shi an kashe mutum kuma an ce shahidi kaga akwai matsala kenan ba so waye shahidi ba ma <coughs> to wannan shine mai littafi yake so da muka faɗi wa'ancan abubuwa to sai dan tunatar da mu kuma kada wani kawai da ka gaba ne ya ko wani ko gidansa ya faɗa masa ya mutu ko wani abu haka kawai kenan ai an dawa dan aljanna ne a mu dai muna yayi daga cikin alamun da annabi ce mutu ya mutu wannan alama ana kyauta masa zato alhamdulillah zai hadu da Allah lami lafiya muna ta zato haka za mu ce amma mu yanke ba ma yankewa wannan shine wato darasi na karshe insha Allah a sati mai zuwa za mu bayani kuma daga cikin abubuwa da ake kyautata zaton mutum shi ma sana'un nasi alaihi mutum ya mutu mutane su yi ta mutane su yi ta shi ma akwai alhairi tare da irin wannan mutum wannan shine za a yi magana a kansa